الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata wuluji tabbatu ya Allah a salatu sai ci biya min ciwon wuluji tabbatu ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ne yazo gutwani ci daga littafin al'usulu salata ya sheik muhammad ibn abdullahab rahimahullahu ta'ala al'asulu sani asali asaliye baci ne zan taba karatun biya wannan wajen bayani je tiyan ma'arifatu la'abudi rabbahu kujo yace wuye ko tauhidin rububiyya tauhidin al'uluhiyya tauhidin al'asma wasu sifat ma'ana ya al'ibadatu ma'ana ya alhanifiya igan alwala walbara igan alwa'uyan al'ibadatu shi ko ya al'islamu al'imanu al'isanu addu'a wa alkaufa arraja wa ragabatu arrabatu alinabatu alkudu alkushu hadda karshe kinga that's first leg ga al'aslu sani asali ba baci don gai marifatu dini islami ya ƙi addini ya musulunci bil adillati da dalili shi wa huwa gai lillahi ya zulaɓa sun tauya so ko bi tauhidi bi tauhidiye walin qiyadu lahu bi ta'aci ezamu lami ututu echi bemi laki ma na ezu gbatu echi ezu lami ututu echi na wa ga oji na wala oji na wa ga olonugwa na olonugwa wal bara aki mine shirki ezamu laguwa daga shirka wa ahalihi be zai je wene fawwa salatu maratib addini wuce martaba wuta al-islamu musulunci wuce martaba ni wal imanu da imani wuce da martaba guba wal ihsanu bi al ihsani bulu bulu da martaba guta wa kullu martabatin martaban don domin ya abun normal laha arkanu da ya kushi fa arkanul islami khamsatun ya e kuji ya musulunci mutu shahadatu an la ilaha illallah ya e zo jirka da zai zaji buta bi gaskiya na sai Allah wa anna muhammadan rasulullah ila muji kida niki muhammadu ce ya ce ciro na wai kamu salati ya zamu lasaloku yi kini wa ita uzzakati ya zamu lazakauya wa saumu ramadana ya zamu fiya zai ramadan wa hajji hajju baitillahi alharam ya zamu jaje katatoci ibi alfurmena Dalilu shahadati dalilin shahadatu ala na muhammadan rasulullah gayi shahidallahu annahu la ilaha illa huwa ce ci jiriki hada zai zaji buta bi gaske na sai Allah wal mala'ikatu wa mala'ika shi wa ulul ilmi bi zai ja la ilmi yani qa'iman bil qisti ya ku yiki ni bi adalci na la ilaha illa huwa hada zai zaji buta bi gaske na sai Allah al aziz ya tuna zaki al hakim al hakimuna wa ma'anaha ma'ana la ilaha illa ma'budu bi haqqin illa Allah hadisi idza jibuta bi gaske na sai Allah la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah man ya ladayan doro na jibuta wace maji ce canan illa Allah ce musbitan al'ibadata lillahi wa ibada ji tabbatarwa su kowa dogugi la shirika la na gafi bacina fi ibadati da ibadu bana kama annahu la sharika lahu kemina de na gafa su ku baci lahu fi mulkihi da mulki bana nan wa biyu alladhi fassaru na duyenan alladhi na so yi wa duyenan gayi qawluhu ta'ala bada su kullatu daga wa zika qala ibrahim li abihi aka kuna bi ibrahim ga babu wa qaumihi bi jama'in shigan innani bara'un mimma ta'budun e mi ya wa bi ne jibuta ne illa allazi fatarani sai ce ci na jali ta mina fa inna usayadini ga wumi ba ga koi goro waja'alaha kaliman mutulafi kalimatan kalimana baqiyatan wa dan fi aqibihi da zuriyu bana la'allahum yarji'un ebo alajeban daga shirka wucin a kawulu ta'ala bi ban su kula suna gan kul ya alal kitab ga ya alal kitab ji yahudi da nasara ji ta'alau ebe ila kalimatin e bayan kalimana sawa'in jeju yo bainana wa bainakum takani an Allah na buda illallah yi gaji buta zandoro ma sai Allah wala nushrika bihi shay'an yimi ga lain doro fato ci ba ci ma wala yattakiza ba'duna ba'dan arbaban min sa sashi shi mu ga la sashi tsaye ci bambi Allah wi ma fahimta wallau aga je ma ko fakulu ya ga je gaga isha dubi anna muslimun de yi musulmi yana ya kafin jagon nan man ga al'aslu sani asali ya baci wale asali ya mafari marifatul abdi rabbahu asali ya baci marifatul abdi dinahu asali ya taci marifatul abdi nabiyahu e ga wuta na maga a gina ga kabarai man rabuka man nabiyuka ma dinuka sakulu ga ide je wangi ya yusabitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati duniya. Nogbai marifatu dinil islami ya kiya dini ya musulunci mance jifan ya al-islam wuce ganga ya islamu lillahi bi tauhidi walin qiyadu lahu bi ta'ati wal bara'ati shirki wa ahlihi wale gan e, definition nanu ya gbanda na ko kala da point wuci go wuki wuta ya mafari al lillahi bit-tauhidi ezu lapatun to ya so echi la so echi ibada ko wale ga alif islam ajal ajal kauni a shar'i ko ta walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha ngole ne ta alif islam al kauni ko ta abaga zakatun tawya soku walin qiyadu lahu bi ta'ati ezamu la emi tu soko soko agawo ji waji agwa sun tauhidi agwa sun sunna asallaji da lokaci fi ya ramadana wa zakawa gade ikona, na duaji wa ya yaɓe soko wa taimako betoci ji ba da toci ngole soko agawo ji wayoloji ji bolobolo ya yamanci yawaji gaga kirki ẹna mọ́ àgọ́ ọlọ́ọ̀lúgwa náà wọ̀lọ́ọ̀lúgwa bí àbẹ̀ ṣírkẹ̀ bí àbẹ̀ síìrí bí àbẹ̀ básin bí àbẹ̀ zàwí girman kai bí àbẹ̀ ADDG ya gangani bingo ne na jaga da walin kiyadu lahu bi ta'ati atiullah wa atiur rasul wa mai yuti'ir rasula kari a Allah ga walbara a min shirki wa ahlihi ya zaguwa shirka zai bi jiune a ga yanzu zaguwa shirka nini wa guta kwankuro ga shirka ja wa ne wa baniya an budal asnan yaya ba shi wacce ake haɗiya gangani biyu yi ko yana ta ci wacce a ji shirka wasu ko yi ni ci yana maga ake jingwalo shirka wa haɗiya gangani biyu ya bana alwasa ibila a kamul makasidi sabbin zarayu madamini ainihin musulunci ya ji kula gangani biyu yi nan bebe suku wacce ake yi wuta kwankuro gaza zai ce ji shirka ce waye ce layan fato ya ci baci na ji musulmiya wani ne fata gadon walbara atumi na shirki wa ahalihi ce ci lagun da karika na tilaku musuwatun hasanatun fi ibrahima ya sawan ya daye da ya milatu a ibrahima wallazi na ugan da zai jafa magani biyu na izu ƙaluli kaumi aga jama'a ji gan ina bura a uminkum egwa yawa yi wa mimma ta na min dunila dene ya ji ta wuce majisu ya kafar na bikum ya ji ci gani yi wa ba da bada na wa bainakumul adawatu wal bagda nan bu bi adawai ma wata tsakani gani yi hatta tu'minu billahi wahadahu sai da imani ba ce ci baugi ngole annafi wali su batu dangane nan man ce ci gaba gan wawuwa salasu maratib addinu ci ne ga na faunde martaba wuta al-islamu al-imanu al wa kullu martabatin laha arkan martaban dundoma da rukuni wadda hadisi jibrilu na sayyidina umar radiyallahu anhu gobe mun ci ga annabi ga yace al-islamu a ci ga annabi ga yace al-imanu a ci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga yace al-isanu na annabi sallallahu alaihi wasallam ci ga yake zaibe ga da bi ga dana a ga haɗiya annabi ci ga malaika jibril yo mun be be bula dini ya e yuwe ko le maratibu din ma gufi ni ya bi hadisi ya jibrilu wata fara kamil islami khamsatu arkaniyar musulunci mai gusu ya ba dalilin hadisa abdullahi ibn umar na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga buniya al-islamu ala khamsin a musulunci tutacin ya gusu shahadata an la ilaha illallah ya zujiri ki hadi zai zaji ta bi gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah iza mu ji kida ni mu tice so ci yonan wa iqami sala iza mu yikini wa mu la wa ramadan mu fi ramadan wa alharam mu ci so ma'ana shahadatu an la ilaha fa dalilu shahadatu an la ilaha wale dalilin shahadatu an la ilaha illallah ga shaidallahu annahu ilaha illa wal mala'ikatu ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizu al hakim wa alayhi shahadu an la ilaha wa anna muhammadar rasulullah aja tuntun ya gani ce rukuni ni ebo na ibada sai ibada sau ga jibu su ko mami tuba wuya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga mala shahadatu anna muhammadan rasulullah wani lugan gani bi shahadatu an la ilaha illallahu yun yabin wa ɗiye na su kwai wala sai gwata yin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu ko? man ciga wa manaha ko? manai shahadata an la'ila la'ila mabu da bi haƙin illallah adda zai zaji buta bi gaske na sai Allah la ilaha nafiyan jami'a ma yubadu min dunillah wọn kò da yandoro na jibu ta wuce maji sai ca na allawa na illallah mai musbitan al'ibadata lillahi wahadahu mai ibada ji tabbatarwa ya soko baugi la sharika lahu fi ibadatihi adina gafu bace bayan ibadu wana amma na wula sharika laufi mulki mulkihi ke mina adi na gafa to ya ba ci ya e bayan mulki na. nan yau ga cin ganna ne la ilaha illallah. Allah kunde rukuni guba Na fiyun wa isbat la ilaha nui la ma nuila bi haqqin Illallah. kada zai zaji buta bi gaskiya na sai Allah ebun ngole la ilaha ngole ilaha ismu la babu khabaru la do man yasna jaja gan khabaru la yi bi haqqi dalili ya zalika bi anna Allah al haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil Allah gayi ana jibuta bi gaskiya no energy mai zaki taji buta ci mai bambi allahu wule yin yi ciro ko afara'aytum lata wal uzza wa manata salisata al-ukra lakum zakaru wa unsa tilka idan qismatun diza iliya illa asma samaitumuha ba ukun aba'ukum yasbin da ko shiga kasu na wuce ma anzalallahu biya min sultan la ilaha illallah wajen shuruti ya al'ilmu al'yaƙinu asiduku almahabbatu al'inkiyadu ko al'ikhlasu alkufur bi taguti annusku wale shurutu ji gumi energy maga alwa la ilaha illallah yana wa ya adabi wuya ke shirka nan ke siri nan ke tikhazul wasaiti nan ke istizabi ayyace ci nan da makamancin su ya kula billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaziruna la ta'tazuru kad kafartum ba'da imanikum e na fiu kawanyi uji tauhida isbatu kawanyi uji tauhida so ga ku kaladin fiu gangani be isbatu bani inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawati wal baghdha ni pata inafi hatta tu'minu billahi wa da wuci isbatu laysa kamislihi shay'un ne nafi wa huwa samiul basir ne isbatu kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم الأداوة والبغضاء أبدا ولنباتة النفي حتى تؤمنوا بالله وعدوة إثباته فإنهم عدو لي نفي إلا رب العالمين إثباته ebogo nephew kawai wuri tauhida isbatu kawai wuri tauhida sai nephew da isbatu ga dikiya sai unga ku kai mun ji tauhida ji tabbatarwa ebogo wale zamu tashi sai Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ngal ke ji zikiri anya galo alubudiya ibn taymiya ale ga shubuhat na da yaji zikiri bi al-ism al-mufrad na ila sun fata nan mulikiya mun doya wakimi na soko ngogi ga janalito da doro bujiri ana soko a ci aga ngogi ga ajibuta yo ajibuta da ndu pambagan gani biyu yayo ga tafsiru alladhi yuwadhi'u tafsiruna ibn qawluhu ta'ala ba su kula suna gan wa iz qala ibrahim a lokacin annabi ibrahim ga ibrahim ne ga khalilullah ga imamul hunafa ga tushna de falala ga zumaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan annabi ibrahim ga khalilullah wa takhadha allah ibrahim khalila annabi ibrahim kusa inna allah safa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imrana ala alamina annabi ibrahim ngatu kaba wa idh yarfa ibrahim alqawaida min albayti wa isma'il annabi ibrahim zuriya ne bi annabi ne bi be zunuba kwata na zuri ba fiyo jalna fi zuriyati man nubuwata wal kitab annabi ibrahim alayhi salam eh? min na eh وإذا أخذنا من النبي ميثاقا ومن أولي العزم وإذا na Misa النبي ميثاقا min قوم nuhin wa ibrahim wa musa wa isa wa akhadna minhu mithaqan ghaliza anabi ibrahim aluma ne wacin ga yo pata na aluma an anin muhammad yin ga aluma anin musa abu baba mu zuriya ne ibrahim mu a ciyo anabi ibrahim alayhi salam gai da koyi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gama la annabi sa alaihi ga ga da liya laila waladun amma giyaminan na fasamaitu bismi abi ibrahim mutu sunaya da ko wune yigan annabi ibrahim nan annabi ibrahim Nga yi zalin la ka ya haramu nan gama la annabi sallallahu alaihi wasallam yana ina ibrahim harama maka wai ni haramtu ma baina labataiha annabi ibrahim alayhi salam Ka musulmi je wau ka yahudi je wau domin shanje ewu to mushiriki fi ewu mushiriki ga shaga ibrahim yahudi ibrahim ibrahim ga ibrahim ba yo a mu ga waye ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana wa ma kana minal jallahu la fami fi fadli salati wa salami ala muhammad khalil anam mun ce lo fala ne ibrahim biye. ka ka kai bayan as-salatu salatu ibrahimiya annabi ba ne kama sallaita ala ibrahim fasara ya kama sallaita ala ibrahim ga ibn kai fi di shara fi lo gari ne kwata mun ce gunga zamani ga bilin ya bi kalita fi ke fala ne ibrahim kawai sakugun ya wujan gafara in kala ibrahim li abi ni ibrahim aga babu gan aga babu wa kaunihi gangani be jama'i uji ga innani bara'un egwamiyawa kwallon daga ila ilaha mimma ta budu na daga yanayi ya ji buta nan illallazi fatarani ce ci na cajijin ya halitta mina walen na gayi illallawo ko? inna wa kika so ya ci wuce sai yi beleyun ga wumi ba ga umka mai kwai buru waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi wucu lafiya kalima na dan bodan dan zuri ujona la'allahum yarji'un ẹgbọ́n àwọn ṣe aláàṣẹ ma ké ṣírka lúgbà ọgbọ́n ni zaga ìbẹ̀ láìláha ìlàlá ngọ́bẹ̀ láìláwò dí áṣkí láìláwò nga jẹ́ ẹ̀kọ́ àlìjẹ́nà láìláwò nga ọgá àjẹ́ gọ̀gọ̀zùmọ̀ padà àjẹ́nà mọ́ nǹkan náà kí kalami láìláha ìlàláwò dakhala jannata la ilaha illallah ngaya alhasanatu yamman jaa bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza in yawma idhin aminuna la ilaha illallah la yahabulullah ya wa tasimu bi jami'an wa la tafarraqu la ilaha illallah gai man ja bil hasanati falahu ashru amsalha la ilaha illallah gai al'ado ne zaga je wata jun amfani fa alkiyami na ga mai ne zaga ke je wa amfani fa alkiyami illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamuna la ilaha illa Allah ngai ruku ne mafarin na arkanu islam bo la ilaha illa Allah ngai ruku ne mafarin na arkanu imani bo la ilaha illa Allah ga ma ke giza ga bo faliki ya niyo wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al mursalina so kuma giza ya gamma za kuntum tabuduna kuma za a je mutumin musalina kaku ne da yajo na zai ji mutum gai da ya Allah kuma za a je mutumin musalina kici na jimami mutum biyar na yaje kici ya yawo lai muhammadu rasulullahi ya bugun gole za dole la shiru ju ya ganana la ilaha illallah ibn mu sai ga saliki salikin gan la ilaha illallah a ciyan wa ciyan ya gban zanu gidi sai za nuci za ke tsanu sai za nuci ke kauka bunduri yunin mana ke tsangi ne na bai kagwe na za nuci a sai layan lawa na biyu na kewa ga fitila a ci balbali nan wacce na za nuci ma sai layan lawa na biyu nan waye doshi yake kan duru nan za nuci ma sai layan lawa na biyu nan waye biskanagi an ja kila Allah wani madan biyu na wade daga a ma wunga tun ce ɓandara su na suke zama ci gano munafiki da wani gala munafi ya fi ga ne jiga unzuna na bismin nurikum kilar ji ra'akun Faltan yi su nura a na uzuri don gbani na ki aske la'ayyar la'unar da ya gbaye wa buwan nan saboda imani da ta halya maja ta manya yi ci gai zaba tauhidi yo yi ci gai billahi Allah yo ya wasu sunna taki da alu sunna yi ta kwa salafu salihu yo ajiga al furqatu najiyo ajiga al atafatu al mansuro ajiga kazan ajiga alu al hadiso ajiga alu kazan ajiga kazan a a etuna welo na da baga kashin udabwa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر alinkiyadu gbogbo sọ̀kó tí ó yẹ gbọ́ ọgbọ́nà al'iklasu wo jimbo sọ̀kó tí ó yẹ gbẹ́ ọgbọ́nà asiduku wo lasọ̀kó ya gaskiya bẹ tuci bẹ na sọ̀kó gane bẹ na tuci gane wuya gaskiya kashi wai gẹ́ṣẹ́ ka al'ilimu ya la ilaha illallah nafiya wa isbata wai biyu kashi ne kawai dewo wadda ce mace tuza yi sami tunasa ya kuni na shafa kultu ya eh, ta su da abin nore ta kwado jin kwade wajen ala kalimatan ba kiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'una wa qawluhu ba su kula su ne gagan kul gaga ya alil kitab ya alil kitab yahudi bai da tsara shi ta'alau ebe ila kalimacin ɗabayin kalimana ki kalima wucin ga yi ya la ilaha illallah sawa inda diyo bai da nawa bai na kani da yi Allah na buda illallah yi dubu ta ya ma mafi Allah wala nushirika bihi shay'an yi mi ga layin doro faso ya ci ba ci ma la nushirika biyi shayi an shayi an na kira ga wale yin doron wayi ne wa alayin doron patrick bata kanar mutu kanagi alayin take da na bazan arbaban min dunilla sashi mai sa sashi ce ci ban biya allahu mai bane zai da bai taka zo a wa rubanahun arbaban min dunilla sayin wallau. a gaje ma ke na waya gabi ajina lugwa fakku mai gaje gaisha a duwe jirire bí àná mùsùlùmí ní gáyì mùsùlùmí yọ wọ́n ɗogon addini yanayi wa'angi su kuce agwani gáyì musulunci inda jina inda Allahi al'islam kamar kada kwa sun adin da tsaye musulunci su kwa agogo ba ya ta yi gaira al'islami dinan falan yi minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin Zamanin na da zai je ji dawa ne ga wahadatul adiyani addini ya mishan addiniyar yahudawa addiniyar nasraniya alama jikiya nan alama ko a ga zamalatul adiyani ko ta taqarubul adiyani wani adi jeji tawalo yi rinna shi hatu babu na united arab emirates dubai ko atuba tuba ga abrahamic center almarkazul ibrahimi ga so yi mu coci cibo masallaci cibo

wuce dan wa hatu babu na a eh, promote a ga ga yahudi bai nasara shi kafiri mu alalimin sai jiyar da na kari na la alisu salasa lam allazi na kafaru min alim kitabi wal mushrikina hatu ba na zan shaga to yahudi to nasara to musulmi so kusa kena to gina zane malu a jannan so kuka biye bugo ga gaya zan doci ku jami'i waga kwa ni muhammadu wo wace maji imani har wasu ta ce imani abu yana wailu nabi sallallahu alaihi wasallam ya yasma'u bi fi hadhihi al-umma zandun duwa wasu akwami al'ummar ne ba yahudi yahudi au nasrani ko nasara lam yumin ladhi ursiltu bihi shi ma ji ma be na tumi be ne illa kana min ashabin nari illa ba za ne ce da min ya e min na jo amma ga wali ebo na walla wal bara da wal islam ga wa da kafiri ci bi da kuma najiri mannakum shan'anu qaumin ala an la tajilu wacce wabe kafiri shi wo kuya kwa kuya we wuje dediya dole ne don ko la kuma Allahu allazina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min kuma an tabarum wa tuksitu ilayhim annabi sallallahu alaihi wasallam wa wajruhu marhunun inda yahudi dir'u da bayan yahudawa sho sai zaka manci ko dangi da yaji musulmi ano gwiwa gangani bayani amma ga gobe le soko ba su kuwa le soko ba wai ja daka an fi shika bi malin salaka bi ilmun falatu tiwuma wa sahibu ma fi duniya ma'rufa di bulubulu bayi ijo annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayyidina umar al-harir sayyidina umar cha ala tu zati dan yune mushriki na maka umago a fa ja amfani ngo jiga nya ku e bogo wale gan mu'amala ji dabo na jinka da babiyan alwala wal bara ugwanin ko ya ji madabo na ga da babiyan alwala wal bara ona ebo go ebo lamu ce ke lamu shi fata giye wale go daga je mi cha so mi shan yani wato imani wa yaji lalace annon ko a ga misali bani waje waje bo lugun yo bo mi shan ma la tarabi be tonu lọ́la ka zama wọ̀ láwọ̀ láàrín míṣàṣà àtúbà bù ní ẹ̀mí sábà ibi ṣẹ́nu wọn nẹ́jì kí a nẹ́jì ẹ̀ dèdè à máa záàlà jibril yusuf ní ibi jáde àtàzọ̀ nítorí annáwó sayi wà rísù jibril kù kí àwọn fẹ́jì mọ́sẹ́jì bẹ́ẹ̀ kò ṣàtúbà wọn fẹ́ lè kàn àjú ogun jí náà ìzá ọ̀sọ̀bá samara kàwọ́gá lù ní fáàkì tí mo wà gájọ tún wọ́n dẹ́bọ̀ dókú wọ́n tàá jíra ba shi kenan ba annabi sa sallamu ajiya wudi wa ma annabi sa sallam ma mi ala annabi ga kullu ya Allah ga la ilaha illa Allah babu ga ajib abal la Allah ani ga alhamdulillah allazi an nar ba al wala al ke ga mu ko mun gane so yi ga nan Allahu a'lam bi sawab wa'ilai ilayhi al-marji' wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu